بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قل رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج بحرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يبعده فلما رأوا بأسرها فوقها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله في هذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينزل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم فيحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فعرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

لا يزيد في ملكه حمد العابدين ولا ينقذه جهود الجاهلين الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أطاع الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يغفره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان وميزه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونفع للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم يا مسلمين لا طائر الدين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya faɗi cewa muna cikin suratul basra kuma eh, za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake magana akan waɗanda suka yi imani sai yake mai وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ya ambaci jaza jaza'u sakamakon man ajaba da'awa wanda ya aka kira ki zuwa ga Allah kuma ya amsa kiran nan wa amana wannan kira da aka yi masa wa amina bi muku tabara kuma ya aiki da abin da ta kunsa wa kana shi Allah ya wa bashirin ladina amanu ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kai bishara ga da suka yi imani bada ubin lahi suka ta Allah wa rasuli suka zarkata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amilu da kuma ya aiki na kwarai kai musu bishara bi annal annara kuma janna cewa Allah ya tanaji aljanna domin su zai sa cikin gida cikin gidajen aljanna da jarimin jajal al'ar wato korama cikin gidan aljanna tana gudana wato ko da can kololuwa kake akwai famfo da zama ruwa can bani ne da fiya ko kullum ma rufe kulla ma rubutu duk da aka arzuta shi wani mu aka ce da kullun shirka da cikin gidan aljanna Mun min rashin aka wasu wasu ƴaƴan itaciya suka ce wa abin nan wato aka bar suka ce kalu ya ce hada nadiru dukna min qabl wannan wato ya yi kama da irin wanda aka bamu mu dace muka ci wato cikin gidan aljanna saboda me wa ujubihi wa mutabima saboda wa ujubihi ta zo musu da shi mutashabihan wato sun kama da juna wajen launi da suna kama da juna amma wajen nan da kuma sun yi daban-daban

وهم فيها خالدون وما هم فيها خالدون su shiga aljanna din nan su masu dawama ne ma abada wato masu da cikin gidan ya nuna wala ba za su kare ba wato kuma ba za su ba ya tsaya mu cikin da lokacin da Allah ya kawo misali a cikin alkur'ani da an kabut wato gizo gizo barabar namun masana bin dubas Allah ya buga misali da kuda kuda wannan wato akwai abin mamaki wajen halittar guda Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wa ka'ar tumam fi sharabi ahadikum wato idan guda ya fada cikin abin shan dan uwan wato ɗaya daga cikin kuɗi ina jan abu ko kunu ko ruwa ko nono sai fura kuma ya abin nan kuda kuma ya fada wato kada shi ne kawai ya yara wato ya nutar da shi sannan ya cire in ya nutar da shi ya cire wani a wani ruwaya ma an ce ya nutar da shi sau ya nutar da shi ya samu ya sake nutar da shi ya samu ya sake nutar da shi ya cire sai ya yara sai ce da Allah shi ya jana'i idan jana'i da domin a buga cikin da daya akwai cuta wa bil akhir shifa kuma a dai buga cikin akwai magani saboda haka in ya fada da buga cikin da yake akwai cuta to kuma wannan wanda yake akwai magani zai kashe wannan poison kaga musulunci ya kawo bincike akwai wani malami wanda ya karanta sai wato sahidu hawa ya yi a kan guda wanda yake malaman sai nan su bai kai kashi ba sahidu hawa sunan littafin ruhul islam ya yi bincike da yawa akan guda wanda yake ba lokaci a nan to uh, nan ma barabar namu da lokacin da Allah ya buga misali wato ba su da guda Wala an kamuci da gizo gizo ko san gizo gizo eh, ko mai manuwa cikin bango ko ko ko na yi ba yawa to shi wannan lokacin da Allah ya sa mutane da cikin Qur'ani da cikin Al-Qur'ani mai girma da da Yahudu sai Yahuda suka ce domin su ba da qurani ma arada Allah bi hadhihi al-ashya al-hasida mai Allah yake nufi da kiran waɗannan abubuwa guda ta kuma wani irin addini ne wannan a ce wannan littafin Allah kuma yana magana kula da gizo gizo cikin. wannan wani irin littafi ne haka magana Allah yake a kasa magana wannan muhimmi sai kula da gizo gizo eh? mana zana sai wannan aya ta sauka da alai domin a ba su a akan abubuwan da suke yi sai Allah ya ce inna Allah la yastaya hakika Allah wato ba jin kunyar an ya bari ba masalan ya da tsari Allah ba mai bari bane irin barin nan ne kunya an ya bari ba wato ya kawo misali babu kuma masa irin abin da yake kasa da da sauro amma fauka hafa da kuma abin da yake sama da sauro komai tsantsanta abu komai girmanta Allah zai ji kunya ya kawo misali cikin alkur'ani da mutane su gane to idan Allah ya kawo misali da irin waɗannan abubuwa irin na cikin alkur'ani to shi kenan ga waɗanda suka yi imani su kan su yi ma'a ba. Muhammad Rabbina amanu bayana muna annahu al-haqqu min rabbihim. Muhammad Rabbina amanu amma waɗanda suka yi imani bayana muna su sun san annahu al-haqqu cewa misali da aka kawo din nan gaskiya ne. A tsari da tabbatacce alwajin ko mai aukuwa don ba. na ma هذا مثلا أما الذين كفروا أما هذا نسبة تشركة فيقولون سوقا قائم نسكي سوى هذا أراد nufi. Ya يكيدك هذا da irin wannan misali. saboda haka wannan misali mu gane ba ai fa'ida ta biyu wani fa'ida ne ina wani wannan tafi wani wannan tafi wannan yu'illu bihi kabiran wa yahdi كثيرا wannan misali ba yudillu bihi kafira. Allah yana batar da yawa yana batar da yawa daga cikin kafirai waya yi kathira kuma Allah yana shirye da mutane da yawa irin wannan misali an gane cewa Qur'ani nan daga wajen Allah yake وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به ما من فجر وعد الهجر وعد الفتاح إلا الفاسقين سيبا سيئا أنا خارجين عن الطائف وعد الله تعالى يتكامل كثيرا kama manyan zurfin tayi na الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان ينزل ويفسدون في ويفسدون في اولئك هم الخاسرون da suka karkace din nan wato fasikan nan na yankudu na ahadin lai su ne wanda suke warware alƙawura da suka kulla tsakaninsu da Allah min ba da ke, bayan sun kula alƙawura sun kama fashi kuma da su warware shi za a sun kula alƙawari da za su yi aiki za su za su bauta wa Allah za su yi duk abin da Allah ya ce amma kuma su warware wa ya fata kuma su yanke ma amara Allah su yi da irin abin da Allah ya umarni a sadar wato na zumunta da kuma imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويفسدون ولا استكبر ما في الأرض أبايا كان من معاتي لأجل السابو wanda a wuce hannun kimanin kwasu da karkatar da mutane a fiye in ya ji ya ji ya a je kuma ba ta magana zai da dalili da ke kasa gane ko bai ke to irin waɗannan كيف تكفرون بالله Allah ya ce ulai irin waɗannan almautu kullum ma su kira waɗanda aka tafi nan ga abin da aka ambata yanzu kuma ka ce su ne masu asara ne ba su irin su sallari saboda makon wata wuta ce al-mu'abbada alai kuma in sun shiga wannan da mutu da wamace na'am كيف تكفرون بالله Kuma wannan abuwa da ta Allah ya fuskanta da tambaya kuma, tambaya sa mutum ya yi shi bai da amsa, yanayin ka da Allah ya fuskanta tambaya ga wato lillazina ya kuru ne ga wanda suke kafir cewa Allah. ta dabbaru na hayati ba sa lura da ayoyin ubangiji bi an tudin a bisa karan kansu ma ba sa lura da cewa su na halittar ubangiji ba fa kallon tarkibi yadda Allah ya halice su wannan da kawai haka nan ba sa tajirun kalli yadda Allah ya halice wani abin da ba dan adam ba wato wa fi alfudun qur'ani wa fi alfudikum abladu akwai aya a bisa karan kansu wato kawai in yi shi wuyan kalli halittar kansa zai san shi nan Allah ne ya halice shi bawa Allah ne kuma Allah ya halice shi don wata hikima don ya bauta masa zai ga yana magana kan adam amma kuma da mai da mai suke haɗuwa har sauki yake fita shi bai sani ba zai ga yana sani da irinsa hawaye ya fito daga shi irin Allah ya sa masa jira ta sama sannan kuma ya sa masa gashi a gefen gidan ba a zama da hikimar ubanci gashi ne rinka masa sabis ta gidan kullum gidan ka can abin da kamar gilashin ka yi da shi kana gogewa kullum ko kamar wani mutum bi gilashin gilashin haka yana da ta kana wanke shi kullum ko kuma in wata ka babu injin oil ko za ka tafi a mai ta aje a yi canji injin oil gashi na ɗaya da cikin amfanin sa yana abin da sabi ina maka sabi mai gidan sannan gidan nan kaga bayan ado da kuma akwai hikima a kai gidan na yau da dare gobe da safe ka fito sai da kayan muni kalli yadda kake abin nan yadda kake abin nan yin kai da wani da hanci majina kuma fito daga hanci kaje da kake magana kuma a wannan kuma akwai wani irin ruwa a ciki kan wato yadda Allah ya karfi da halittar ka za ga akwai abu kuma mamaki sannan kuma Allah ya yarda ka je ka yi kaji da zubura ya sa maka zubura idan ka ji dama ka kace a cikin da baki ka ji tattaro mai mai ko mai kaji da baki in ka ji kuma in za ka yi kaji ka je ka yi ta zubura ba yadda kake yi cin abinci da baki bakin kuma in ka ji ka je ka yi ta baki ma ka da tsoron da kaji ba kuma halittar dan adam akwai dan adam namiji yana da yana da zakari mace tana da nono ba da ba da nono yana da gashin gemu wace ma da shi za ka sha wahala ka samu da gashin gemu har ma wani jama'a ga mace da gemu ta ce komai ya ce <laughs> to in ka lura da irin waɗannan abubuwan wato za ka gane cewa aya ce ta gwada maka cewa ka shigo Allah wannan littafi na Allah ne kuma wanda musulmi na Allah ne wanda kawai haka nan wajen halitta a duniya kalli da Allah ya shigo abubuwa waɗanda ba mutum ba kalli halittar sama kalli halittar kasa kalli rana kalli wata kalli taurari kwaro wanda duk da yake wani halitta kurun wani kwaro ba shi gaban ka kalli shi daga sai an sai kaga abin da Allah sai kaga abin da kake gaban Allah cikin halittar kwaro kalli da Allah ya masa wani irin decoration ya masa wani da ba da ke a duniya ya masa wani irin ado ya masa kala saboda haka shi ne Allah ke tambayan kafirai shi ne ke cewa kai fa ta kuro da jikin billahi dan da kuke kafirta wa dan da kuke kafircewa Allah ayyuhan nas ya ku mutane wala ta tazabbaruna ayati ba ku lura da ayoyin Allah wa kuntum amwatan fa ahyakum alhali da ta ku matattu ne Allah ya raya ku domin mani kuke ta tsada a cikin zuban ubannin ku domin mani namiji yana bayan sa ne mani mace yana abin da yana kashin yana kirjin idan namiji zai yi kwanta da yarinsa idan Allah ya yi yan wanda ya yi halitta daga wannan mani wannan mani zai shiga mahaifa in ya shiga mahaifa ya kwana arba'in in ya kwana arba'in kuma ya sake juyawa ya zama jini ya sake juyawa kuma ya zama har ya zama halitta Allah ce da shi duniya idan ana ganin wannan mani ya zama halitta ba sai ya lalace a bakin farji wani ya fito wani ya shiga ya zama jinin haila ya sake fito kuma to kaga ta wannan hanya ko shi ne Allah ke cewa wa kuntum tukuman alhali da jan mani ya kuke fa ya ku Allah ya raya ku a ran cikin mahaifa wa duniya ya kawo ku nan duniya da nafi ku ya kusa muku rai to mai mai kuma Allah da ya raya ku din nan shine ba zai kashe ku inda in jihai ajal ku lokacin da ajalin ku ya kare kwanuka ku suka kare shi zai kashe ku kuma kuma yi kuma shine zai raya ku da tashin alkiyama kuma ilaihi kuma ilaihi tuzawun sannan gaba ɗaya ku ga Allah ake mai da kuma ya tashi ku ya saka muku biya amalikum gurgurun ayyukanku هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا فأرجع إلى السماء فسويهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض ألا شيء وأن أهل الإسلام كل أبدا يجيز الجنة وما في هذا وأبدا يجيز الإسلام كل أبدا يجيز الجنة جميعا كما idan ka biyu bi domin ku yi amfani da shi wata ta biyu kuma ku rika lura ya koda muku cewa Allah na sun masawa ila sama sannan kuma ya daidaita ila sama ya zuwa ga sama istawa ila kiri daidaito wanda ya dace da shi masawa kuma ta Allah ya daidaita su san mai da suka zama taba a sama wato su sammai bakwai wani akan wani wanda ke taɓa wannan وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم الله مثلا لك دكان وبعد ذكر آيات الله بايع الله يا أما في آية وينسى الكون في حديثة bima yusibu al-imanu bi sari wanda zai sa mutum ya zama wajibi ya imani ga wanda ya wadan hadisin nan نبه الله بأن ملكتهم نبه الله بأن ملكتهم يعني لا ما أنعم به عليه سبيل النعمة ليه من أول بداية farkon عليهم kuma ya tuwatar da su wannan nima domin su gode fa kana sai Allah ya ce wa in qala rabbuka ya muhammad an bada wa al'ummanka lokacin da ubangijin ka ya faɗi bil malaikatu da malaiku ya je musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ku malaiku ni fa na so in sanya wata halitta ta wa a bayan kasa wato akwai wani da ya faru akwai waɗansu halitta ana kira su banu jihar waɗannan banu jihar wato sun rayu kafin halittar annabi adam su ne halitta na farko da Allah ta bukawa bayan kasa ya ba su hikima ya ba su ɗaukaka ya ba su zama lafiya ya su zama abin za su yi su kama yaƙi da junan kamar daga nan sai a sake samu wani gari sai a kama su da yaƙi to wannan halin da ne suka kashe junan su har Allah ya turo mala'iku suka halaka su suka da suka zuba su Allah ya bar kasa ta zauna haka nan shekara dubu hudu ka samu tarwar da ba tafsirin ibn Abbas to kamin wato da da arzi Allah ya kawo su mala'iku ko suna rayuwa a bayan kasa kamar yanzu a ɗauke wani kantoma mako, wani chairman a kawo wani ya riko ya zo ya rike ofis nashi kamun a kawo sabo to a kawo sabo ka da shi wannan ya ya yi daɗi ba zai so ya tashi ba zai so ya tashi saboda haka su wayannan mala'iku sun zauna bayan kasa sun rayu sun kuma jima to shi da Allah yake shawara da su ya tsaya wato kamar shawara yana cewa to yanzu kuma na ɗauke ku haka zan kawo wata sabuwar halitta ba sabuwa ba banuja ba irin banuja ba to su wayannan mala'iku sai suka shiga fadin waɗansu maganganu wannan kuma yana nuna cewa idan za ka yi alheri kar ka gaya kowa kada ka shawarci kowa in alheri ne je ka yi kawai domin in kana neman shawara an ba Allah haka da mutanen kirki yau za ka fata an ce alheri duk inda aka yi zai lalacewa ya ce alheri saboda haka wannan ba wai Allah bai san abin ba wato karantarwa ce duniya saboda haka yanzu bari mu ji abin da ya faru tsakanin waɗannan mala'iku da Allah sai yace wa idka da rabbuka ya Muhammad ka ambata wa mutanen ka idka da rabbuka lokacin da ah, ubangijin ka ya faɗi da mala'ikatin ka mala'iku sai yace musu ni ja'ilun min arabika ni ina so sani wata kalifa da wa bayan kasa ya kasance ni tasbih da akali wanda zai zama kalifa na wajen zafta da hukunce hukunce na wa huwa adam shi ne adam abubuwan baban ku kenan Wani? Ko? Lamma har suka da suka san Allah kalima da shi kalima din nan kuwa Adam Adam ne.

wasu da kun jama'a suka zama da yan yan uwan su zama da tsakanin su sallallahu alaihi wa mala'ika da Allah ya tsoro ko da su mala'iku kuma wata da su suka kore su ila jazair wa ba suka kora suka halaka su abin su halaka su suka su jirgin zuwa su da to saboda haka zuwa ce ubangiji za ka san zafi sannan kuma bayan ka sai kuma me wala tasbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak wala ai wala hadu alhali na hanu sabbu bi hamdika mu muna tasbihi game da gode maka ai da kullu subhanallahi wa bihamdihi muna ma tasbihi wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka ai la ilaha illa anta ba ce ka tsage mu ko ka kawo wasu ko sai Allah ya ce musu me ma ta sai Allah ya ce musu in kana inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ya ce ni na fi ku sanin irin abin da ba ku san abin da ba ku ba wato zan halitta Adam shi Adam din wato zan sanya shi zan sadi wato ne zan sannan kuma na san cikin zuri'arsa za a samu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am

lan ya karu Allahu rabbana qad an akramu alayhi ko da yayi halitta ai ba halitta wanda yake girma a wajen shi ba wato yayi halitta ko yayi halitta ba zai halitta wanda yake girma a wajen shi ba wala adam ko ba halitta wanda yake mun ilimi ba sabu kina da ku domin kana halitta shi an halitta ku wani gudu na ma da ku kun ga abin da yake riba فخلق تعالى آدم جعل آل آدم من حديد ko وسدسها وشين كسادة jami'a wata daga dukkan launuka na kasa akwai fari akwai baki akwai Allah ya tafi kowane dan kowane launi na kasa ya tafi guda kowane ya tafi guda to shi nan wa ujina sai aka kwaɓa wannan kasan cikin yayin da ruwa a lokacin da ruwan daban-daban ruwan da daji da ruwan daji da mere saboda haka kana da wani kuro wani lokacin da mai hankalin ka ta fuskar ka ya ɓaci kamar an zo an ma wani an ke ka a hadisa ka gadi a lokacin Allah ya dora wa da wannan saboda saboda haka wa allama adama asma Allah annabi adam wato wanda suka yi ruwa sai ya buta masa rai masara haiwana hatta sai ya zama wato halitta mai motsi ba da haka da jama'a baya dan ya zama da rai da wa allama adama asma sai Allah ya sanar da annabi adam da Allah ya sanar da shi sai bijiro da waɗannan abubuwa da mala'iku sai tara sai ya mutu an bi kuni da asma'i haula ya ku mala'iku kun ce ba zan halitta wanda ya fi ku ne da shi ba wannan halitta wanda ya fi ku girma a wajen ba don ku ga abin da bai gani ba ko san abin da bai sani ba to ga waɗannan abubuwa ku sanar da ni sunayen ku ga mu sunayen ku ga mu abin da ya sa aka halitta su in kuntum sadiqin har kula da gaskiya abin da nake muku ga mu

murati ya suka ce in naka hakika kai ubangiji an ta zalimu mu kai ne masa da hakimu kuma mai hikima na'am qala ya adamu amiruhum bi amwalihim to da yana malaiku sun kasa kada sai Allah ya kuma dawo da Adam lokacin da ibe ga kuma ya ga sun kasa sai ce a biyu mu fiya mai ga ya mutu sunaye waɗannan abubuwa sai da karo kana ga ya mutu فلما أنظرهم بأسمائهم قال أنا رب لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. abin da sai ce wannan sunansa magirbi al'umma ta amfaninsa da wato ya'ya na su amfani da ya daga gajar ya ce wannan sunansa gajar amfaninsa fasa itace wannan sunan da kwariya amfanin da kaza to abubuwan nan ya kaga abubuwan kawon ba wani ba wani abubuwan kirki ba abu san shi ba saboda haka ya kira sunan wannan ya gaya musu kuma dalilin da ta aka halice shi amfanin sa to shi ne ya faɗa ma alba lokacin da ya ba su labarin ya asma da suna waɗannan abubuwa qala ta'ala Allah ta'ala kuma ya da magana da ce yace alam aqulu shin ban faɗa muku ba ni a'lamu ghaiba samawati wata ardi cewa ni na san abin da yake ya kuma cikin samai da kasa. ma ga ba su imani da abin da ya koyi cikin safai da kasa wa alamu ma su gudun kuma na san abin da kuke bayyanawa wato kuke bayyana duk wurin mu na lamuran ku wannan halin da cikin abin da kuke bayyanawa aka ji arufi da kuma kunci aka ji arufi ya mai mutum da fiha wa ma kuntum da wani na san wa ma kuntum da kuma ban faɗa muku cewa ya san abin da kuke koyewa ba wato da kuke koyewa ne ba لن يخلق الله رب لن يخلق ربنا أقرب عليه منا ولا أعلم أنا ما زي عليكي wanda ya fi mu girma wajen da kuma ba za a wanda ya fi girki ba to fara muku cewa za ku yi fanki koye da bayyana kan ba na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين bayan da wasu mazakara sai ma ya ji sai Allah ya ambata kuma cikin abin da za a karanta ya sa su da mala'ika da Adam mala'iku ne wa Adam kenan lokacin da Adam ya faɗa musu wannan yi waɗannan abubuwa duka sai Allah ya kuma su jira malamin lokacin Ibrahim yana tare da su shi ba mala'ika ne, amma ina rayuwa tare da su kuma ina an ce ina da sifa irin ta mala'iku amma shi ba mala'ika bane ana kira su lokacin azazi to saboda haka an ce ma malamin su ne babba da cikin saboda haka waɗannan mala'iku gaba ɗaya sai suka yi wa adam sujada wato sujada sujudi ta iya tafi na in sujada ta zuwa suka tuka ko sujada ta zuwa ko kuma ta sarko shi a kasa ta sujada ce domin wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu Allah rajul minna yalqa akahu ayan aniya lahu mutum ne daga cikin mu ya gamu da dan uwansa ko abokin ko wansa ko babansa ko malaminsa ko wani A yan aniya lahu shin zai duka mata tsuguna mata kada na yi ce ba zai haka ba a yi kamfilhu zai tafi a rungume shi ya yi masa tsumba ya ce a'a ba zai yi ba me zai mata? a yi sallimu alaihi wa yusafi wa kuma zai man sallama kuma ya fi masa zai mutafa a na jeji kwarai wannan shi saboda haka manzan Allah yana cewa gaisuwa irin ta yahud shine isharatu bil kasb idan an ga isharatu bil asabi in an ga wani babba ana so a kashe shi adan yahudawa ko dai a kira kula ana kaga gaisuwa irin ta yahud kamar yadda ake girmama mutane cikin kofi until Buddha Only I worship. Have mercy, my Lord. So, sai sa kuma da tana tara iyara ta filkarci a daga wani Are you ayu your family <laughs> so ko hope you hope eh, <laughs> hope you yeah, ya ya hope you <laughs> eh? to abin nan amma gaisuwa kuma irin na arana shine a kan gida durbuto arna so da yan wasu wato sai su guda har kasa muna ganin wani kusa da zuwa cikin kasa na har sai mutum ya kwanta da shi ya eh, haka da kan yana haka <laughs> wasu kuma sun ga yan wasu sai su guda suna yi ba suna haka wasu arna haka suke ba kasa ba na haka da haka wato har biyu ana haka ana haka an gaba an gaba fage to sai annabi ce duk waɗannan sai zuwa fa cikin musulunci kamar irin ka zo ka samu dan wanda ce da biyu ba da sauran musulunci ba da gaske zai kwan ko eh, hausa an wuce an wuce ne gafara ne sallama ne duk ba zai sauran musulunci ba ne menene gaisuwar musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum min asma'illahi ta'ala annabi Allah ya tabbata gare ku in ka ga dan wanka musulmi da kuma sallama ba in ya san abin da yake ya tambaye ka da shi ne na mata domin in ka ce mutum assalamu alaikum addu'a kake mata wato amincin Allah ya tabbata gare ka rayuwa ka na duniya kam Allah sa ka rayu cikin amincin Allah kada wani abu zai sama da hankali duk abin zai sama da hankali Allah ya kare ka da gare shi idan mutum ka tafi Allah sa ta cikin amincin Allah Allah ya sa ka shiga aljanna da amincin Allah shine manzo Allah ya ce wa assalamu alaikum min asma'illahi ta'ala salamu illah wato suna da cikin sunayen Allah madaukakin sarki ba shi ku bayan ku saboda ka kuwa wannan suna tsakanin ku ya kuma to saboda haka su wata malaiku to kaga a nan Allah ya ce malaiku shi wa Adamu sujada ina aka ce durkuso ba musulunci ba da sauran an za dace ba musulunci ba ba da Allah ya ce malaiku shi wa Adamu sujada ba eh gaskiya ne kai wa yake kai ko kai wa yake kai saboda haka abinda musulunci ya nuna zo musulunci assalamu alaikum to fasada ce ubangiji ya ambata cikin wannan abu yadda za a faɗi kin wato yadda a Allah ya umarci malaiku yi wa Adamu sujada da karima da ko don girma shi ko wa imani wa kuma iblis kuma ya ki yayi an sujada ya sujada nan da gugure shi wa ma tarattaba min zalika ir abin da ya jero akan haka sai ya zari wato dan gargadi ga dan Adam dan cewa iblis din nan majiyin su ne wanda suna yi gada wa ta'dirin da kuma tsoratar da su an yadda bi dari kada su ji hanyar shaytan allazi ya ma yaqsudu fi wa wato wanda yake abin da yake game da wannan hanyar Wai wa yake halaka da su din adama ya saboda dama ta asali an ce wala tusahib man ada abaka wala taqribu ilmu min adaika al-ilm idan ka san mutum ya dama da babanka to ga babanka ya mutu kai kana nan da rai ga mun bincike akan babanka to zai dawo kanka abu ɗaya ya zai hana gaban nan sai mun ba mun ba kan musulunci na gaskiya ko a zuwa kan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ce wa kuriya Muhammad ka ambata wa mutanenka in kurna ta da muka faɗi duk mala'ikatin da mala'iku wa min bainikum a tsakanin sabon wani da shi ba mala'ika bane wa kana min da daga cikin aljanna yake mata na wani mun amur sai umarni a hada da shi sai Allah ya ce sujudu li adam wato ku yi sujuda ga adam sujud da yake sujada irin ta gaisuwa da yake na yi wato kuduka masa bi amrin lahi da umarnin Allah Allah ya ce fa iya ibada da wannan ibada ce gare in Allah ya ce kai sujada ko gare ni wannan in Allah ne ya ce kai in kai kai addini ba za ka da laifi ba amma in ba Allah ya ce kai ba in kai ba kai addini ka bauta ma wani Allah ne saboda haka ta yi kuma ni ta ba ga ƴan annabi Yusuf wasu kuma sujada sai ya ce wa sujudi ikhwani Yusuf sujada ta ƴan uwan Yusuf din da suka yi masa inna ma hiya bid'a ai al'ada ce wala isma alayhi babu laifi a kan su ma sai ha cikin ta in kurkuna ga hunaka la yu'ana domin lokacin ba hana ba wannan ma da islam to lokacin da musulunci ya zo a fitar da dalika sai ba ta yi wadannan gaisuwa kaf kaf sai da zai in za a yi gaisuwa a ce assalamu alaikum wala ya ji guda ne saboda ka baya halatta ga wani mutum daya an yi an yi a halin wato ya duka ma wani ita ya cikin gaisuwa na aiki alaihi salam a tare domin annabi ya hana haka to in muka faɗi wannan tashi ha ba na yin kira sun ce kana da mutane kana girma iyaye to ba girma ba ce wulatanci saboda haka gaisuwar musulunci shine assalamu alaikum ka samu babanka assalamu alaikum wani mutum yana cinye shatumarsa ya zo wajen manzo Allah ya rasu da Allah shatuma ba ta da lafiya wato idan zan shiga wajenta, ni ke mata wanka ni ke dafa mata abinci ni ke gyara ta na kan fita in shiga fita in shiga shin kowane shiga an zai shiga sai na sai na yi sallama ce assalamu alaikum annabi ya ce to kana so ka da tsirara sai ce a shi yi sallama domin sallama kana sa mutum cikin aminci kuma halin da yake ciki ya shirya shi yasa musulunci ya ce in ka shigo in za ka zo in ka zo wajen mutum kamun ka shiga gidan sai ka yi sallama assalamu alaikum sai ka shiru in bai aka rasa ki karawa assalamu alaikum ya koya kuma sai daukaka kanan tsaya ka tafi da an gama sake karawa assalamu alaikum ka ji shiru ka koma kai ma bakin ka alaikum to idan ka ce assalamu alaikum din ba kuma kana sallama kana kallon cikin gidan ba a'a domin an ce sallama nan an ce aida saboda kar ina kai tsawa dan mutum a cikin gidansa zai iya sakewa ko akwai mutum a cikin gidansa zai iya sakewa kai tun da za a nuna maka sa a sa da yake sakewa cikin iyalansa in an hoton sa a turbe zai fi wani kuma abu ne ko saboda haka wajibi ta kai sallama mun da shi kira ka kai sallama don ya sai to in kai sallama ne nan kun can cikin gida aka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ba kwatu da na ce cikin gida ba sai ka tambaya ka ce ki shigo in ya ce eh shigo sai ki shigo kenan sai ka shigo in ya ce dakata to ka dakata in ce dakata mun ka to ka dakata kai wata gida ina ce ka ce ne wanda ba zai ishe shi ba mai mai lafiya saboda haka in ya ce dakata din nan mana mana ya wanke hannun ya tura a cikin sa cikin garo ya tafi da illa to saboda da mutunci yace ayi abu akwai hikima ce sai kuma me wa kana min al-kafirin to sai malaiku ce wa adam ku da shi ka iblis ne me yasa yake saboda ina ganin shi ne babba shi ya kamata a ce adam ya bi shi yanzu yanzu ga wani ya zo ya zama wani abu ban da shi wannan shi ke harkar da mutane wa kana min al-kafirin sai zan daga cikin kafirin وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما da Allah ya dafa yana magana da Adam kullum Allah ce sai muka ce ya Adam wato ya kai Adam kun an daga zauna kai a ce ne da da da da an kuma ya karbi wuta a rai sai da ce a kan ta wata magana kan sai ce kun an daga zauna sai. wanda karshen aljanna da kai da mata su zauna cikin gidan aljanna wato hawa aljanna. cikin wa kula min ha amma cikin gidan aljannan nan wato ku ci daga gare daga cikin gidan aljanna ragadan wato cibiyar wacce na hajar bi ba hana kuɗin komai cikin gidan aljannan ba har da shi kuma duk sun fi ku ci wala ta kada ba ha da shi shajara amma ga wata itaciya kada ku je kusa da wannan itaciyar itaciyar ma balantana ku ci sai kuka yi haka wata kuna min asalimi wata kuna min asalimi na ku zaka cikin asalimai na fa adallu Ba jaba'u Allah to sai shedan ya zama da su al'ada da gare ta wato fa kuma shedan wato sai iblis wato ya zama da sama al'awa to daga daga wannan daga cikin gidan aljanna din nan ya je ya tuta musu mugun ra'ayi ya sa suka ci wannan kaga ya zama da suke nan daga cikin hajjar mu suka dawo wannan kasa da kuma musu ma akhrajahuma mimma kana ma akhrajahuma wato kaga da hajj wato yadda ya zama da su kaga sai sai shiga cikin gidan aljanna ya shiga da ne قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليان قال سيدي واتو يا آدم يا بني آدم هل أدلك واتو أبنا فأنا شيء فأنا شيء لدى كيما أنا شجرة الخلد هل أدلك ما قلنا هل أدلك فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وقي عنهما من سوآتهما نعم وَقَالَ عَلَيْكُمْ مَا رَبُّكُمَا أَنَا هَذِهِ شَجَرَةِ إِلَّا أَعْتَقُونَا وَلَكَيْهِ أَعْتَقُونَا مِنْ أَرْضَانِهِ Sosai haka duk ga wato Adam ba na shirin da kai ba a nashi da zai kudu wata wata ita ce wacce an haji za a dawo cikin gidan aljanna na shiga cikin gidan aljanna ya sami shi Adam babu maka da nuna ma ita ce da an hali za a ga wata gidan aljanna ba za a ci ba domin wata wata tana cikin zaki ya ce a yake to ga wata ita ce ta suka ci ka dinga zama ke ba za ka rage kuma za ka zauna cikin mulki wanda yake baya baya amma shi da Allah shi kare da ba ka na. min ha saboda haka sai suka ci فوجدهما سوعدهما فأكل تبت من هذا وأن إذا جفا درجهما مما كان فيه sai Allah ya fidda su wato ba da kuma sai ya fidda su shi iblis kenan ma kana fi da kira abin da suke cikin sa wato na ni'imar sa wa qul ya habibu ba'dukum li ba'din adu to da ya ga masa haka wa kana kuma sai ya rage musu haka eh lakum hada min azabin lokacin da ya zo ya yi rage yaudari ya yaudari Adam ya gaya masa cewa Adam wannan itace da Allah ke kada kace shi ya ya zama Allah domin ya ce hana a hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la yamut za ka zama cikin gidan aljanna in ka ci amma ba kai wata wadata ba komai ya hana ya sa hana mutum ki waɗannan itatuwa kai da matanka ba illa an ta kuna kai. sai da kanku zan masu mulki da cikin aljanna ku dawo ma kamar da shi zai da yake yake dawo ma saboda haka ku ci itace an ba ku na ku ta wata ku je ku sha wahala to ba wa Allah ka zo maka da magana idan alheri ne a zuciyarsa kun san ba wa Allah ko nan tunanin da alheri ba ya tunanin sharri kuma bai tuna wani ma zai zai maka sharri ko da ya samu labarin da abin da wani ke masa ba zai yadda ba sai ya ganga irinsa saboda haka da iblis ya zo ya gaya mata haka sai fara tunani a iblis eh, kuma sai fara sai adam ya fara tunani sai iblis kuma ya rantsa masa da wanda sama kuma sai ya rantsa musu da Allah ya ce wallahi tallahi la ilaha la ilaha illa huwa gaskiya nake ga ku da iya nake to ba Allah ya masa magana bala kana ji ka rantsa da Allah shi kuma ana saboda ganin girman Allah da dauka wani zai iya wani halitta zai rantsuwa da Allah kan karya ba to shi ke sai ban likita ce sai ya ce bari dan sana sai ya dan sana daga ɗan sana wa kuma suka ce, shi ya ci mata ta ci ta suna rayuwa cikin gidan aljanna wato rayuwa cikin ni'ima rayuwa cikin haske ya ganin al'auranta ba ta ganin al'auranta amma da ci shi ke na sai ya ga al'auranta sai ta ga al'auranta sai ta shiga cikin ni'ima da kuma su ci ga ganin su ya ganin suna rufe gaban su sai Allah ya tabbata ya muku magana sai ce ya abba alam aqul abin nan alam alam an hagu ma hadis kuma shi kira ban hana mutum gidajen nan ba wa kullu kuma inna shaytana yace ko kuma fada muku wata can cewa shaytan gare ku maki ne mai bayyana kiyayya kar ne na dauka ka baya. so sannan kuma ka shigo cikin wannan ya fi ka kuma eh, eh, eh, kenan a sai ka san mutum ya gwada ma kiyayya ko da ya kama na kiyaya daga baya akan wani abin da yake ciwo kai domin ya mai ka ka lura da nasiha da kyau saboda haka yanzu a ma karaje kuma sai ke sanya fidda su in ma kana yi daga irin abin da suka fice ciki na nima wa kullu sai muka ce wa adam lokacin da ya ci wannan wannan ita ce da matarsa sai muka ce me. eh eh bi ku Allah ya ku sauko ku sauko zuwa kasa ba'du qali ba'din adu ba'du kuma ba'din adu ku je can ku tayi wa cikin kasa da mu ina cikin aljanna mu ko sai ta yi gudun hajji a wata ku sauko cikin kasa gaba da yanku da ku da zuri'a domin ko da ka ga mutum abin nan shi kadai wato akwai in Allah ya sa mai aihuwa da akwai zuri'arsa kamar lokacin da an kashe annabi Adam ta ina mutum kamar kai nan da ƴaƴanka da jikokinka da kanin ka aihuwa an kashe ka ina su saboda haka annabi Adam sai Allah ya ce da kai da kai da matarka da zuri'arka za ka mai fatin kan aljanna kusan ko kasa gaba daya kuma an kusa ko kasa ba a rukuni ba a bin ya je ya ji kuɗi ta dama kawai don ganin Allah ya ɗaura kawai ba shi arziki a yi ta da shi ku ku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan. lau bi mu kafa kowa ta ilahi. Ya ce da wannan ita ce a cikin